والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بير yau biyar ga watan Muharram hijiran صلى الله عليه وسلم na yau hijiran manzo sallasalar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a da arba'in da ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da hudu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a gidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na ɗari uku da talatin da biyar daga tsakiya ko kuma ya za ce nan ƙala bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qala wa yubghiduna bid'a sai yake cewa su ashabul hadith suna kyaman ma'abota bid'a suna kyaman ma'abota bid'a alladhina ahdathu fi dini ma laysa min sune waɗanda suka kirkiro cikin addini abinda baya cikin addini din ka wannan kalma ce mai fadi ko sun kirkiro cikin addini abinda baya cikin sa ya shafi shi'a ya shafi mu'tazila ya shafi khawarij ya shafi jabariya ya shafi kadariya ya shafi abin nan duk ga sanan kungiyoyi murji'awa sannan a wannan zamanin ya shafi irin su ƙadiyaniya yan ahmadiyya ya shafi irin su ikwanin Musulmi. ya shafi irin su sururiya irin su haddadiya irin wa'innan dai mutane irin su hamas irin wa'innan ƙungiyoyi da suka ƙirƙiro cikin addinin musulunci abinda baya cikin addinin musulunci din na'am wala hibbunan sannan kuma su ahlus sunna ba sa son yan biri’a soyayya ga 'yan bidiya kala biyu ne akwai ɗan bidiya wanda ya yi ridda bidiyan ta kai shi zuwa ga ridda kamar 'yan haƙiƙa daga cikin sufiya wa'annan ƙaunar da malamai sun yarda sun yi ridda an gane wannan ko 'yan wahadatul wujud da 'yan gululiya da kuma 'yan ismailiya albadiliya alƙaramita wanda ibn timiya ke cewa zahiruhum ar-rafat wa batiluhum al-kufr wa zandaka zahirun su shi'anci amma batinin su kafirci da kuma zindikanci kaga wayannan yan shi'a ismailiya al-badiriya kaulan wahidan malamai sun yadda suna bautan imaman su ne ba suna bautan Allah bane kafire ne wayannan an fahimci wannan ko da mutanen da suke inkarin hadisin manzo Allah cewa hadisin manzo Allah ƙarya ne bai isa ya zama to hujja ba su wannan wannan kaulan wahidan malamai sun yi ijma'i duk wanda ya karyata hadisi cewa hadisi bai zai zama hujja ba shi ma wannan yayi ridda an fahimci wannan ai to kaga irin waɗannan yan bid'a ne sannan kuma kafirai ne su to wani irin kiyayya muke musu kiyayya ne kulli kiyayya ne na gabaki daya kun gane wannan ai ba ma san su ta kowane bangare sannan akwai mutanen da yan biri’a ne amma ba su yi ridda ba an gane wannan ai akwai wanda sufancin su bai kai zuwa ga ridda ba ko kuma shi'ancin su bekai zuwa ga ridda ba kamar yan shi'a zaidiyya wanda suna da wasu abubuwa na biri’a amma kuma su suna kusa da ahlus suna wajen haƙida yan biri’a ne tabbas amma biri’an ba mu kafira ba duk da cewa a cikin yan zaidiya akwai wanda suka yi ridda mun ambace su a cikin addurar bahiya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firqi hazil umma mai so sai je duba ya samu ƙarin bayani akan wannan almuhim dai wato kafin ka ce in ka ce kana kyaman dan bidiya to kyama kala biyu ne ko akwai sa saboda yayi ridda akwai kuma sa saboda kasancewan ya aikata fasikanci a ce mu fasika amma bai yi ridda ba to irin wannan menene alakan da shi kuna da alaka na musulunci da shi amma kuma kana kin shi saboda fasikancin da ya kirkiro na bid'a an gane sai ya zama to kaman kana da kyakkyawan mace ga ta kyakkyawa amma kuma tana da wani mugun hali na karba ka so kana son ta saboda kyanta kana kin ta saboda mugun halinta an gane wannan ko in kana so ka sake ta sai ka duba zan ƙara samun irin wannan kuwa sai ka yi hakuri amma kuma tana fada mugun hali wanda ba ka so to wannan shine misalin dan bid'a wanda bai fita cikin addinin musulunci ba kana kin shi saboda yana kirkiro wasu abubuwa marasa kyau yana jin gina ma addini amma bai yi ridda ba har yanzu yana cikin da'ira na musulunci an gano wannan ko to amma dai abin da yake muhimmi a fahimta ahlus sunna ba sa son yan bid'a saboda hadarin su wala yasabunahum sannan ba sa abota da su ahalus sunna ba sa abota da wa da yan bid'a da suka san kai dan bid'a ne ba zai yiwu ka zama to abokin su ba suna mu'amala da kai bai yiwuwa an gano wannan ko na'am ah, wala yasma'una kalamu sannan ba sa sauraron maganar su idan yan bid'a suna yin wa'azi ko suna yin muhazara ahalus sunna ba sa sauraron wannan wa'azi ko wannan muhazara din wala yujalisunahu ba sa zama tare da su wala yujadilunahum fi dini wala yunazirunahum ba sa jayayya da su a cikin addini ba sa munazara da su an gane kana ce a zo a yi mukabala ba sa mukabala da su a cikin addini tunda dai ya riga ya bayyana cewa batattu su. tunda ya riga ya bayyana ta ne babu amfanin tattaunawa da su amma za mu yi ƙarin bayani akan akwai wurin da yake halarta a tattauna da su din an gano wannan ko na'am Kai hada yaya wannan zai kasance hal indi min indi anfusihim shin wani yan salafiya a sabul hadith sun kirkiro wannan ra'ayi ne ta bangaren kansu cewa cewa ainihin ba sa son yan biri'a? ba sa abota da su ba sa sauraron maganar ba sa zama da su ba sa jayayya da su shin sun kirkiro wannan ne ko suna da hujja au bi tawjihatin min Allah wa min rasuli ko kuma wannan abu wato karantarwa ne daga Allah ta'ala kuma da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya abin yake ne wa mimma kana alaihi salafu salih kuma shin wannan ma yana daga cikin abinda magabatan mu na kwarai suke kan shi ko kuma kawai yan salafiya sun zauna ne suka kirkiro shi da san ransu hazara Allah subhanahu wa ta'ala min ahli al-bid'ah Allah subhanahu wa ta'ala yayi tahziri ya tsoratar da mu daga ma'abota bid'a wa bayyana lana annahum ahlu ahwa ya bayyana mana cewa su ma'abota san rai ne su su ma'abota me san rai wa annahum yattabi'un almutashabih cewa su suna bin mutashabih ba sa bin nasi wanda yake muhkam wa yatrukuna almuhkamat sannan suna bin nasi wanda yake bayyananne ga nasi karara sai su bashi su koma suna rara gefe an gane ko saboda su yan bid'a rara gefe suke yi ba sa bin nassi wanda yake bayyananne misali ga nassi wanda Allah ya ce wa ku ilahun wahid ko abun bautan ku abun bauta ne guda daya shin wannan yana buƙatar tawili qul huwallahu ahad ka ce musu shine Allah dake wannan yana buƙatar tawili sai su koma inna a dai na kalkausar ai Allah ya ce lalle mu mun baka alkhairi mai yawa mu yace da shi ni ba ya nuna wannan ya nuna mana alloli suna da yawa lalle mu inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu mun saukan ma da qur'ani gayan saukarwa inna ina ba san gane wannan to wannan shine ma'anar rarage to yanzu wannan aya da ka kawo inna dinan da kake so ka tabbatar sai ina so tabbatar maka alloli na da yawa wato kuskuren da wasu ke wai Allah ɗaya kawai ake bautawa ba daidai bane irin to me za ka ce kan kul huwallahu ahad an gane inna ma ilahukum lawahi kawai abun bautan ku guda ɗaya ne idan ya kawo ma shabi sai ka kama shi da me da muhkam an gane ko la tattakhizu ilahayn ithnayn kada ku rike abun bauta guda biyu kun fahimta ko inna mallahu ilahu wahid kawai Allah abun bauta ne guda ɗaya kaga kai ka kawo muhkam shi kuma ya tsaya yana da gefe wannan ayan da ya kawo inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila wannan aya inna din nan inna nahnu nazzalna kaga wannan wannan aya da ya kawo din shin inna din ya yake inna din fasara ɗaya gare shi inna ba fasara ɗaya gare shi ba yana da fassarori yana ɗaukar wato mutane da yawa kuma sannan yana ɗaukan guda ɗaya mai girmama kanshi almu'azzimu nafsahu mai girmama kanshi an gane sarki zai ce za mu hukunta duk wanda ya mana kaza yana da shi zai hukunta an gane sai amfani da za mu hukunta yana nufin shi kadai domin ya nuna ma shi bai daraja ne kun gane wannan ko to larabawa suna amfani da wannan sai amfani da na suna nufin mai girma kanshi shi ɗaya ne a matsayin na an gane wannan aiki shi sa malaman na hau sun suka zo nan wajen suke fassara shi a matsayin mu nafsahu ku fahimci wannan ko to idan ya zama to kalma yana ɗaukar fassara biyu irin wannan a cikin wayannan kalmomi wanne ne yafi dacewa da inna ma ilahukum la wahid eh kaga shine almu'azzimu nafsahu shi ya fi dacewa ta zo da idan kalma ya zo shafi bi ma'ana kalma ɗaya mai ɗaukar ma'anoni da yawa sai ka duba to a cikin wannan ma'anoni wanne ne ya fi dacewa ga muhukam sai ka lankwasar da shi zuwa ga muhukam don muhukam shine asali shafi reshe ne nashi Kafin fahimci wannan ko yau kaga inna dina inda lahir islam wa mai yabtaji gairar islam dinan fala yuqbala minhu wannan muhukam ne Allah ya ce ya amsan wani addini in ba musulunci ba sai wani kuma yazo ya ce maka Inna ladzina amanu wal ladzina hadu wa min wasabi eh innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun innal ladzina amanu wal hadu ba man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan innan nazina amanu wal nazina hadu wan nasara was sabihin man amana billahi wal yawmil akhir wa wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim lalle wa'anda suka yi imani da kuma yahudawa da nasara da kuma sabi'awa masu bautan taurari ba ba suna bautan Allah bari taurari suke bautawa su kuma nasara suna bautan Allah uku to a cikin su man amana billahi wal yawmil akhir a cikin su duk wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe wa amila salihan kuma ya aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen wa a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro ba su da bakin ciki kenan da musulmi da yahudawa da kiristoci da sabi'awa duk za su shiga aljanna eh to an ce ai man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe abubuwa biyu kwa da zo su yi imani da shi in suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da rana ta ƙarshe kuma suka yi aiki mai kyau ba su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da ainihin kaddara ba alkhairin da kusharinsa ba su yi imani da eh, littattafai ba ba su yi imani da sauran littattafai ba kawai man amana billahi wal yawmil akhir kawai wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe wa amila salihan kuma ya aikata aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim kawai suna da ladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wannan hadisin yan wahadatul a wannan aya din yan wahadatul adiyan masu cewa addinai gaba ɗaya duk ɗaya ne kawai hanyoyin saduwa zuwa ga Allah suna da yawa ba lallai sai ta hanyar musulunci ake saduwa zuwa ga Allah ba kana iya saduwa zuwa ga Allah ta hanyar musulunci ko ta hanyar yahudanci ko ta hanyar nasaranci ko ta wata hanyar ta su wannan aya kaga wannan aya mutashabi sai ka kama su da me wa may yabtaji ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a amsa a gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a cikin lahira yana daga cikin masu hasara innal ladzina amanu billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan yanzu mutanen da suke cewa mun yi imani da wani sashe mun kare da wani sashe wanda ba su yi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba su yi imani da littafin alkur'ani ba su yi imani da alkur'ani ba amma sun yarda da sauran sun ce mun yarda da sashe mun kare da sashe kuma suna so su riƙe wannan ya zama hanya na tsira a gare su sai Allah ya ce mai ula'ika humul kafiruna hatta wannan shine sunan zurayenka wa'annan su ne kafirai na gaskiya to wa'ancan wanda aka ce man amana billahi wal yawmil akhir kawai ba ce sun yi imani da littattafai da kuma annabawa da kuma kaddara ba yaya me zaka ce da shi da wannan ayan da kawo ne eh? kaga wannan ayan wanda zai ce na yi imani da sashi na ƙaryata sashi kuma suna so su riki wannan ya zama to wani hujja Allah ya ce wayannan su ne kafirai na hakika ku fahimci wannan ko kaga shi ana bukata a yi jam'i tsakanin adilla inna dina inda layi islam ya rusa duk wannan da kuma hadisin abu huraira din nan wanda ya zo mutafakun alai wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadu min hadhihi al yahudi wala nasrani thumma mutu, wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ashe duk wanda ya mutu bai yi imani da manzancin manza Allah ba ko da yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya yi aiki mai kyau wannan aikin suna shi banza a gano wani ko ya zama kafiri ko babu yadda za a kafiri ya shiga aljanna inna allaha la'ana al wa'adda lafi sa'ira hali gina mai fi fiha gane ko a shi da kaga irin wannan idan mutum ya kawo ma shabi ka kama shi da muhkam an gane wannan ko to shi ne yake bayani a nan wajen su yan biri'a suna bin mutashabi su bar muhkam sabanin su ahlus suna su ahlus sunna suna lankwasar da mutashabi zuwa ga muhkam na'am فعن عائشة رضي الله Anha قالت an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-aya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya din huwa alladhi anzala alayka al-kitab Allah shine wanda ya sauka maka da littafi minhu ayatun muhkamat daga cikin littafin qur'ani akwai ayoyi wanda suke bayyana dai wanda qira'atuhu tafsiru qul huwallahu ahad muhammadur rasulullah mun gane ai kaga muhammadur rasulullah yana bukatar wani tawili kuma qul huwallahu ahad wa aqimus salata wa atu zakata qira'atuhu tafsiru baya bukatar wani dogon bayani akan abu ku fahimci wannan ko to daga cikin qur'ani akwai ayatul muhkamat akwai ah. ayoyi bayyanannu hunna ummahatul hunna umul kitab wato wayannan sune uwa na littafi su wayannan muhkamat sune kaman uwa wanda shi da jariri ko da yaushe yana yaya in ka haifi jariri kullum yana buƙatar mai mahaifiyarsa in yana cin yunwa in yana cin kishirwa zai fara kuka yana buƙatuwa zuwa ga mahaifiyarsa cikin qur'ani akwai su ne ummul kitab wa ukaruba mutashabihat wasu kuma daban mutashabihat ne su mutashabihat kamar qur'ani ya kamanta su da ƴaƴa a gani a cikin su akwai mutashabihat wanda sun yi kama da jarirai shi jariri in yana jin yunwa kullun yana buƙatar mahaifiyarsa ba za a iya raba shi da mahaifiyarsa ba an gane wannan ko to so da qur'ani haka ne idan yaro na kuka sai ai sauri a bika wa mahaifiyarsa ta bashi bai ta ba shi nono ko to haka nan idan mun ga nasi shabi, to nasin nan yana gaggawan bukatar bukan domin mushkilar shi ya gushe mutu shabi bai gushewa sai an koma zuwa ga bukan an gano wannan ai yawwa fa amma allazina fi qulubihim zayg amma wa'annan wanda a cikin zukatansu akwai karkacewa fayattabi'una ma tashabaha min sai su ringa bin abin da akwai shubaha daga gare shi daga cikin mutashabi <coughs> mutashabi kala biyu ne akwai mutashabi <coughs> wanda Allah ne kadai san ma'anar shi shine kaman irin su alif lam mim malamai za su iya kokarin su wajen ijtihadi amma karshe za su ce ma Allahu a'lam bi muradihi bi zalik haka ne ko sannan kuma irin su <coughs> in an ce Allah ya daidaita kan al'arshi to mun ji mun san ma'anar daidaituwa din al-istiwa'u ma'lum amma wal kaifa majhul kaifiya na istiwa'in ba wanda ya san shi gaibi ne to wannan mutashabi an gane Allah ta'ala yana da hannu irin nashi to ya hannun yake mun tabbatar ba irin na halitta bane amma mutashabi an gane ko al-yadu ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib kun gane ko to wannan shine ma'anan mutashabi wato kaifiya na asma'ullahi wa sifatihi da kuma irin wa'annan farko farko da abin da ya shafi kaddara ilimin kaddara shi ma mutashabih Allah ne kada ya san hakikanin ma'anansa an gano wannan ko to amma akwai kuma akwai mutashabi wanda yana daukan ma'anoni da yawa amma kuma idan ka kai jam'i na nusus ma'anar zai fito kun gano wannan ko in kai jam'i na nusus ma'anar zai fito misali kaga irin wannan ana wannan shi wannan malamai suna iya sanin ma'anar shi shi yasa abdullahi bin abbas da aka ce wa ma ya alamu ta'wilahu illa allah wa rasikhuna fil ilm babu wanda ya san tawilin shi sai Allah sai kuma malamai rasikhuna fil ilm sai ce ina daga cikin rasikhuna fil ilm wanda ya san ma'anonin wannan mutashabi ha to wannan yana maganar mutashabi wanda malamai manyan malamai sun san shi an gane ko na'am fayattabi'una ma ba min amma wa'annan wanda a cikin zukatansu akwai karkata sai kaga suna tabin abinda akwai shubha daga cikinsa. sa ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili domin neman fitina da kuma neman tawilinsa, suna so sai sun san hakikanin sai sun yi tawilinsa. sa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhali babu wanda ya san tawilin shi sai Allah warasikhuna fil ilm a wannan wannan na farko kenan wa ma alamu ta'wilahu illa Allah in ka tsaya anan kana nufin abin da ya shafi kaddara abin da ya shafi kaifiya na asma'ullahi wa sifatihi ko da kuma abin da ya shafi mai gaibi ko to wa'annan kenan amma in ka zo kuma ka ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah wa rasikuna fil ilm babu wanda ya san fasaran sai Allah da kuma malamai rasikuna fil ilm to kana nufin irin nasoshin na masu ɗaukar ma'anoni da yawa kamar wa da biye kalmar hata ne ka ɗauki zobe hata ne ka ɗauki kwalliya hata ne ka ɗauki ƙarshe ko mm. to ƴan ahmadiyya suka ce ai wa da biye annabi kwalliya ne na annabawa ba wai shi ne ƙarshen annabawa ba domin shi kalmar khatam yakan ɗauki ma'anan kwalliya to shine sai malaman suna suka kama su da cewa ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum ai an ce yau din nan na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'ima ta a gare ku a gare ku to tunda an cika muku addini an cika muku ni'ima umman manzon ya zo da zai mai amfani zuwa manzan tunda an cika muku addini an cika muku ni'ima kuma wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci ya zama shine addinin ku kuke bukata kuma yanzu kuna bukata in wani zai zo mai zai kawo muku kenan ni'ima ta riga ta cika to ina ce abu ya cika wani zai iya ƙara zuwa ya ƙara cika wani abu kuma kan ba zai yi ba sai kuma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah hayya yau dai kanat banu Isra'il gumul anbiya kullama khalafa nabi kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabiyya ba'di ya kasance bani Isra'il annabawa ke shugabancinsu duk sanda wannan annabi ya hallaka sai wani annabi ya biyo baya ya maye gurbinsa amma ni babu wani annabi bayana wa sai kullu ba aje kula fa fayasurun za a samu kalifofi bayana ko za su yawa to kaga wannan ya nuna mana cewa bayan annabi yayi wafati babu wani manzo an gane to da wannan nasi da ire-iren shi da kuma ijma'i na salafus salih shi yasa malamai ka ce su haka wannan wannan khataman da din ba yana nufin kwalliya bane an gane ko yana nufin karshen annabawa ne gabaki daya an gane wannan ko to wannan malamai suka yi ijma'i duk wanda yace bayan annabi ya rasu akwai annabawa yayi rinda kafiri ne shi ba a sa shi daga cikin musulmi sannan wa'annan masu wannan aqida ba a kiran inda suke bautan Allah ba a kiran shi masallaci sai da kira shi wani abu daban saboda su ba musulmi bane an gane wannan ko to haka ake yi wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah wa rasuluna fil ilm akwai masu tsayawa a nan wajen illa Allah wa rasuluna fil ilm na'am A yaquluna amanna bi su wayannan su wa rasuluna fil ilm suna cewa mun yi imani da shi wannan nasti din wannan mutashabi da muhkam din kullum min indi rabbina dukansu gaba ɗaya daga wajen ubangijin mu suke wa ma yadhakkaru illa ulul alba babu wanda yake tunawa da wannan sai ma abuta hankula ko suke iya tunawa da wannan an gane ko to wannan aya yana nuna mana lalle lalle idan mun ga nasi mutashabi mu dauke shi mu lankwasa zuwa ga hukam sai Allah ya kamanta hukam da uwa mutashabi kuma da an gane wannan ayi na'am qalat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to an karbo daga Aisha radiyallahu anha take cewa manzon tsira sallallahu ya karanta wannan aya din huwa allazi anzala alayka to da annabi ya karanta sai take cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha min idan kun ga wayannan da suke bin abin da yake mai rikitarwa abin da yake mai daga cikin Alkur'ani. فأولئك الذين سمى الله فاحذروه to wa'annan su ne wanda Allah ya ambata din nan cewa suna neman fitina kuma suna neman tawili ku yi hankali da su duk mutumin da yake so ya kwakulo abin da ba zai iya ganowa ba an gane ya tono abin da ya fi karfin shi ku yi hankali da shi in ya tono wannan musiba zai shafa har da kai to shi yasa dan bid'a kai hankali da shi shi kullun dan bid'a yana rayuwa ne akan me kirkiro akan bin shubha dan biriya bai da dalili sai dan samu wani kanan waje kawai rubu sai ya zabe to kuma wani lokaci shubha din yakan yakan yi karfi kamar dalili in ba a samu malamai gogaggu da za su iya goge za su iya bayyana da shi ba an gane sai ga dan bid'a ya kawo wata magana sai ta rikita mutum yanda annabi Musa alaihi salam lokacin da masu sihiri suka jefa ainihin wannan sanda nasu ya zama ya zama maciji annabi Musa ya rude to wannan shine misalin mutashabi an gane sai Allah ya ce wa qala Musa ma ji itun bihi sihir amma kafin Musa ya faɗi wannan ba an ce wa ja'u bi sihirin azim fastarhabuhum falamma mene falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim da suka jefa sai suka sihirin da idanuwan mutane suka firgita mutane suka zo da wani irin sihiri mai girma sai ma aka ce can wani waje wa aujasa fi yi khifata Musa Musa da ya ga wannan sai ya saka wani irin tsoro a cikin ransa ya saka tsoro ya firgita sai Allah shi ce kulna la takhaf innaka antal a'la sai muka ce kada ka ji tsoro kai ne a sama wa alqi ma fi yaminika talqam ma sanahu ka jefa abin da ke hannun dama ka zai haɗe duk abin da suka aikata amma kaga da ya firgita an gane ko to da ya firgita to sai ya ɗauka cewa wani hujja ne mai ƙarfi a shirme ne kawai Allah ke jefa abin da ke hannunka zai haɗe abin da suka aikata inna ma sana'u kaidu sahir abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri wala yuflihu sahir haisu ata mai sihiri bai samun nasara da inda yaji to wannan shine kyakkyawan misali na mutashabi farko in ya kawo shi zaka firgita to amma in ka je kai tunani ka ba da tunani za a gane cewa ba wani abin fage shi ne, misali abu ne a fili an gane misali ga daga cikin shubuhan da suka sun kawo manzan Allah wani shubuha suka ce masa yaya za a yi ka ringa cin yankan Allah ya za ka yi ka ringa cin yankan ya za ka yi ka cin yankan mutane ba ka cin yankan Allah bin yankan Allah suka ce bushe ai Allah ne ya ɗauki ranshi?' kamar Allah ya yanka kenan ku kuna cin yankan kuma ba ku cin na Allah kaga wannan a matakin farko ka ji wannan kawai baka shirya ba baka kaushe shi ba zai girgiza ka gaskiya ne ba wannan Allah ne yanka me yasa ba zan ci shi ba an gane ai to wannan ya girgiza sahabbai har wasu sahabbai sun so su gamsu sai Allah ya sauri ya saukar da aya wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smullahi alayhi kar ku kuskura ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba wa innahu lafisqun lalle fasikanci ne to wa inna masu cewa ka Allah ba sai Allah ya ce wa inna shayatin la yuha wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle shedanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu dan su yi jayayya da ku wa in ata'tumuhum ba innakum la mushrikun idan har kun musu da'a kuka yarda wai akwai wani yankan Allah ba yankan Allah lalle ku mushrikai ne duk wanda ya biyayya gare su yazo ya halatta cin naman mushi ya kafirta Ya ka saukar da wannan aya sai aka warware musu wannan shubha din ku fahimta ko Wannan wannan ne. na'am fa Allahu azza wa jal Allah ta'ala ya bayyana annahum indahum ahwa Allah yayi bayani cewa lalle su yan bidiya a wajen su akwai san rai wa indahum zayru a wajen su akwai karkata wa yaqsiduna idlala anfusihim kuma suna nufin su batar da kawukansu su yan bidiya suna nufin su batar da kawukansu wa idlalan nas al-akharin ayi zubar gade kenan su batar da kansu sannan su batar da sauran mutane fa amma allazina fi qulubihim zayr amma wa'annan wanda a cikin zukatansu akwai karkata da yattabi'una ma tashabaha min sai su bi abinda akwai shubha daga cikin alqur'ani ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wil domin neman fitina da kuma neman tawilin sa hum yuriduna alfitan su dinnan suna nufin fitina wayata kasaduna idulalan na kuma suna nufin su batar da mutane ولهذا ذكرهم الرسول صلى alaihi عليه وسلم وصف لنا حالهم to wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kada mu bace din saboda annabi ya san suna da shu'umci kwarai da gaske yan bidiya suna da hadari an gane saboda kada mu bace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana kuma ya siffanta mana halayen su faqala yace a sayakhruju fi ummati aqwam wato da sallu wasu mutane za su fito a cikin al'ummata tujari bihim cirkal a hawa. wasu irin umma nan waje ce cikin al'ummarsa ummatul ijaba ko ummatul da'awa eh ko yana nufin al'umma kawai al'umma ummatul da'awa duka gaba daya ko yana nufin da sannu za su fito cikin musulmi za a samu wasu irin mutane suna da awon musulunci amma kuma bai tajara bihim a hawa. wato wannan san rai din wato yana fuskan su san rai yana fuskan wayannan mutane kama ya tajara kalbu bi sahibi kama ya tajara alkalbu kalabu ba kalbu ba kamar yadda ainihin cizon kare ke fuskan ma'abocin shi zuwa ga ainihin wato cizon kare yake fuskan ma'abocin shi zuwa ga hauka cizon kare shi ne kalab shi wanda kare ya ciza shi ne kalibun bilkasar an gane ko kare ya cije shi akwai wani ciwo wanda idan kare mahaukacin kare ya cije ka mutum zai ta jin kishirwa an ce in ya ga ruwan ma kuma sai ya dinga tsoron ruwan kuma kana ba shi ruwa yana matsawa yana kungiya yana guduwa sannan kuma zai ringa haushi kamar na kare har ya mutu ba zai daɗe ba zai ke mutuwa kuma idan irin wannan kare ya ciki mutum za a kai mutum asibiti a ce to a bashi wasu kwanaki suna faɗin wasu kwanaki su ayyana idan wannan kwanaki idan wannan bawan Allah ya kai wannan kwanaki bai fara haushi ba to insha Allah zai warke amma yana kaiwa wannan kwanaki ya fara haushi to ko a hakura sunan shi ce. an gano wannan ko to saboda haka wato san rai yana fuskan su wayannan mutane kamar yadda ainihin cizon kare ke fuzgan ma'abocin shi zuwa ga hauka ah, la yabqa minhu irq wani gaba baya raguwa daga gare shi wani jijiya wani jijiya baya raguwa ko wata gaba illa da khala face ya shiga duk zai shiga cikin duk gabobin mutum shi wannan cizon da kuma duk wani ainihin jijiya duk zai shige yayi maka illa to haka ainihin wato bid'a ke yi illa ga ma'abocin bid'a da kuma mutumin da ya saurari ma abocin bid'a an gane yadda ka san manzo Allah na cewa ka guji kuturu irin yadda za ka guji me zaki to irin wannan shine misalin ainihin yadda kuma masu kiwon lafiya ke cewa kada ka zauna kusa da mai ciwon TB ko mai ciwon Ebola ko mai ciwon hepatitis B ne ko ya yake to irin in mutum na da wannan ciwo kaka zauna kusa da shi in ka zauna kusa da shi me zai faru za ka iya ɗaukan ciwon an gane to kada mu ya ce to ni wallahi ni na yarda da kaina zan iya zauna kusa da kutu lafiya lafiya lafiya in kwanta tare da shi kaka faɗi haka karka ce ni zan zan dinga kwana tare da mai cibi ni ban ji tsoron wani cibi ni na yarda da kaina to shi ne ka kamar misali ka ce ni na yarda da kaina zan dinga zama zan dinga abota da ma'abocin bid'a ba na ji tsoron komai kaka yi haka domin ranka shi zuciya da kake ganin shi ba a kira shi da suna tsalbu ba face saboda yana jujjuyawa ne wa ma sumbiyal insanu illa li nasihi wala kalbu illa annahu yataqallab ba a kira zuciya da ba kira mutum da suna insan ba sai saboda yana da mantuwa shi kuma zuciya an kira shi saboda ya taqallabu min halin ila halin yana juyawa daga wannan hali zuwa ga wannan hali an fahimci wannan shi za ka kira zuciya da suna zu kaka ce na yarda da kaina da yawa shi dan adam bai da tabbas in ka san shi yau baka san shi gobe ba inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yadkhulha kaga da can aikin yan wuta yake yi amma kafin ya mutu ba sai ya dai kuma dan aljanna wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakulu bainahu wa bainaha illa zira fa yazdiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli ahli an-nar fa yadkhuluha haka adam yadda yake shi al'amarin shi jujjuyawa yake yi an gani saka adam bai da tabbas shi yasa ke cewa al'umuru bil khawatim al'amura ana duba ƙarshen mutum ne ba farkon shi ba mutum zai iya fara rayuwa da kyau amma gab da mutuwar sai rayuwar ya lalace gaba ki daya to gara a ce ma kai da mutumin banza ne amma gab da mutuwanka ka gyara ya fi kyau sai ka mutu cikin wannan kyakkyawan hali da ce kai da mutumin kirki ne ka zo ka yi ridda ko kai da mutumin kirki ne ka zama dan bidiya daga baya to an yi ba a yi ba shi Allah yana duba ƙarshen rayuwanka ne ba farkon rayuwanka ba Allah bai duba farko bai duba tsakiyar rayuwanka kullu na wannan ko na'am fatara ahlus sunna tamurru alaihim fatarat zaka ga su ahlus sunna wato lokuta daban-daban suna wucewa a gare su wahum fi futurin wa rukud suna cikin kasala da kuma daskarewa waje daya suna cikin kasala da daskarewa waje daya ba sa yin da'awa bainama haula'i la yakillun wa la su kuma shi dan bid'a wayannan mutane ji shekarabi bin haji ba sa gajiya ba sa kosawa wala yafturun ko ba sa ainihin yankewa ba sa kasala min nashri batilihim ba sa yin kasala ba sa yankewa ba sa kosawa daga yada bannan su bi mukhtalafi ta mabambanta halaye suna bin hali daban-daban don su batar da kai za ga wani lokaci sai ga suna bin mutane da kuɗi an gane misali kamar 'yan shi'a za ga suna ta baka bashi sai su baka bashi in ka in bashi in ka samu karayar arziki bayan sun baka kace wallahi kudin nan ya eh, kudin nan ya ya ainihin lalace sai su kara maka wani ka kara cewa ya lalace su kara kara maka wani sai ga daga bayan mutum ya koma jin kunya sai kuma ga ya koma dan shi'a to irin wannan suna bin haka suna kuma bin ta hanyar kyautatawa sai su bi baka da lafiya su bi ka su ma goma na arziki an gane su kyautata ma sosai ko ba ka da aikin yi su neman ma aikin yi kana ta neman aure baka samu ba a neman ma aure suka ce to ga 'yan uwana masu da'awan sunna tun jini nake wahala ba wanda yake muke ni saboda idan ka bi ta halin ahlus sunna wallahi zaka bi sunna a halin da ake ciki yanzu in ba kana yin sunna saboda Allah bane in ka bi ta halin mu yanzu zaka bi sunna dan za ga wani lokaci ma in kana cikin kuskure kamar ana so ma a ingiza ka ne ka ƙara fadawa ina fatan gane to ba a taimakon juna sannan kuma ba a ba ma miƙewa mu yi da'awa ba ma nuna ainihin makarimul akhlaq irin kyawawan a wanda zamu nuna ma yan bid'a ko kafirai dan mu ja su su fahimce mu ba ma yi to su kuma ga yan bid'a suna ta mun duk wasu hanya hanya hanyoyi wanda mu ya kamata a ce mun ba hanyoyi sai ga sai ga suke bi mun ban ji wannan ai suna kyautatawa yanzu in ka je misira in kana karatu in mutum ya gama digiri a misira shi kenan azahar ta gama da kai kenan in kana so ka yi master ka yi majisera to sai dai ka yi amfani da kudin kanka da kanka in ba ka da shi sai dai ka dawo najeriya ina ba gane wannan to akwai ƙungiyar ikhwanul musulmi suna jin labari dama suna kulawa suna jin labari ka gama sai ka gama ainihin digiri shi kenan ka gama karatu kace wallahi ina son in yi majisera ban da kuɗi ne kace to nawa ne kudin je ka tambayo in ya binciko sai a bashi a ce to gashi kungiyar ikhwanul muslimin ta ɗauki nauyin ka haka gama sannan kuma za ta ringa baka dubu goma goma duk wata ko dubu goma sha biyar biyar duk wata za ta ringa baka abinci da za ka ci haka gama karatunka to ina yin salafiya suke gashi na gama digiri ba mai taimako na aina salafiyun babu to idan dama baka da ƙarfi a cikin aƙidanka ka yi kyakkyawan fahimta na addini ba kake tunani sai ce waɗannan mutane su ne masu gaskiya waɗannan mutane su ne masu imani can ba su da shi amma idan ka riga ka yi kyakkyawan fahimta ga addini duk wannan alkhairin ba zai girgiza ka ba in an ga dama su baka duniya da abin da ke cikinta oho dai kana nan kan sunnan ka ko haka nan ma Kristoci haka suke yi ga ainihin ƙauyawa shi ba kauye bai da zurfin ilimi na addini sai a zo a yaudare shi a zo a gina mai asibiti a ba shi injin nika a zo a ringa ba su magani kyauta ana kulawa da su in za su yi noma a ba su taki kyauta kuma wannan ƙungiyar kristoci ke tara kuɗin su zo suna yin amfani da shi don su yi da'awa sai a samu wani mutum musulmi ne ya rike da ya koma krista saboda kyautatawa wanda aka yi masa kaga duk irin wayannan abubuwa su waye kamata mu rinka yi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo yakan bada kyautan garken dabbobi kawai dan ka musulunta akwai akwai wani bakauye da annabi ya bashi garken dabbobi ya rikice yace ku musulunta muhammadu yana kyauta kyautar da in ya baka baka ƙara tsoron talauci kuma haka shi ma da kansa ya koma yana da'awa to ire-iren wannan abubuwa ne wanda ake bukata ce musalafiyun mun aikata to sai ga a duniya da gaba ɗaya mu lafiya mu muka fi kowa talauci ƙungiyar sururiya suna da ƙarfi sosai suna gina asibiti su gina makaranta su gina ainihin masallaci ƙato in sun gina kuma su baka masallacin suna biyan ka in dollars in ka juya sai ga kana karɓar wajen dubu ɗari takwas a wata kana limami kawai yaya in baka da ƙarfin imani eh ba ka aikin komai kana zaune sai dai ka yi tilawa ka ɗauki sayar bukari ka yi nazari ka koma ka kwanta ka yi bacci ka yi komai amma za a biya ka in dola kana dubawa ka juya sai ka ji an ce a wata kawai kana karɓar kusan kusan miliyan dubu ɗari biyu ne babu kawai sannan suna gayyata zuwa ga mutamarat al'alamiya za su gayyace ka zuwa ga taro na duniya in an je taro na yan sururiya za ka dawo da wajen dubu ɗari biyar dubu ɗari takwas dubu ɗari tara kuɗi kaga ga wannan albashi ga taro taro da kake samu kuma duk kudi kake samu sai wani ya ce ka bashi, ka dawo ɗan salafiya kuma kuma dama imanin rawa yake yi to mutum zai ce ba za a yi salafiyan ba amma idan imanin na da ƙarfi wannan kuɗin da za su baka ba abin da zai girgiza ka ba ma abin da za ka yi da kudinsu za ka tsaya ne kan aƙidanka amma abin da nake magana ai mafi yawan mutane masu raunin ne tunda mafi yawa masu raunin ne za a iya rudan su da wannan kuɗin to me ya kamata mu yi mu ma ya kamata a ce mu ma muna agaza wa mutane mu ɗauki nauyin karatun su zai yiwu a ce muna da asibiti na taimakawa bayan Allah wanda suna so su yi operation ba kuɗin yin operation din mun tabbatar da talaucin an bincika a taimake su marayu a ɗauki nauyin su yi karatu tun daga ainihin ibtida'iyya har su gama jami'an su ya kuke gani ƙungiyar ahmadiyya Ka samu kutsawa cikin ƙasashen yarbawa saboda haka sai a ɗauke ka a kai ka karatu tun daga secondary school sai ka zama doktor da kudin zuba ko banka ina ba gane to da ka gama wa kake wa kai san zaka taimaka ma to zaka taimaka ma to haka suka yi kai suka samu suka yi karfi a kasashen yarbawa kafin a zo a yaƙe su da hujjoji daga baya an samu manya-manyan malaman yarbawa suka zo suka fahimci sharrin su so kuma suna musu raddi a gani akwai su har yanzu ba su yi ƙarfi irin na da ba amma da kusan ba a san ma kafircin su ba an mai ko na'am wala yafturun min ba tulihim su yan bidi'a ba sa yin kasala ba sa gajiya daga yada ainihin barnan su bi mustalafi toro da mabambanta hanya bil wani lokaci ma da ƙarya suke yi sai su shirya ƙarya kawai babu gaskiya a cikin maganar su A tazinil batili wa zukhrafati wa zukhrafati yan wahabiyawa makiya manzon Allah ne ba sa san manzon Allah to kaje an ce an ce an ce ma wani baka wani wani bai san manzon Allah to daga nan wani bai kara sauraron ka shi ba ruwan da wani bai san manzon Allah saboda shi yana san manzon Allah ko yan wahabiyawa suna kin zikiri ba sa san zikiri ba kai su kuma yan shi'a sun ce yan wahabiyawa ba sa san ahlul baiti to yaya hukunci wanda bai san mutanen gidan manzo kaga dole ka kyamace shi to idan baka yi bincike ba ka ɗauki ɓangare ɗaya ka ɗauki maganar shi kenan ka ɓace har abada to suna yaɗa awansu da ƙarya eh bi tazinil ba'dhi ta hanyar ƙawata wannan wannan ƙarya din wa zukhrufati su ƙawata shi yadda ka san gwal kuma yana kyalli kaman gwal alhali ba gwal bane ba dukkan abin da ke kyalli ne gwal ba ai ana iya samun abubuwa da yawa suna kyalli amma ba gwal bane wani ma an ka ji kuɗin shi ma sai ka ji kawai bai wuce ɗari biyar ba ina fasan gani amma ga shi yana ta ƙyalli da ka zo ka wanke sai ga ƙyallin ya tafi ina fasan gani yawwa Wa وكذلك جعلنا لكل نبي Allah ya yace haka muka sanya ma kowane annabi maki maki nan shayatin al-ins wal jin shedanun mutane da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrufal qawli wurura sashin yana wahayi zuwa ga sashe kawatattun maganganu na rudu sai ga sun kawata magana na rudu sun jefa mu sashi sai ga shedan daga cikin aljannu ya jefa ainihin irin wannan kalmomi kawatattu zuwa ga shedani na mutum saboda a ringa rudar da ainihin jahilai a ringa rudar da mutane da shi ana kawo musu shubha walau a rabbuka ma falo. amma da ubangijinka ya so da ba su aikata ba ubangijinka yana sane akwai hikiman da sa ya bar su an gane idan babu yan bidi'a ba za ka san muhimmancin yadda Allah ya yi ka ahlus sunna ba inda a ce kawai kowa da kowa ahlus sunna ne ba za ka san ni'imar da Allah ya maka ba da a ce kullum cikin haske muke ba za ka san muhim ba za ka san da a ce kullum cikin haske muke ba za ka san sharrin duhu ba ko da Allah ta'ala ya duhu sai haske da nan ka gane cewa ashe haske ba karamin ni'ima bane gare ka shi yasa sai Allah ma ya kamanta shari'a da haske ya kamanta bata da duhu li yukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur ko to wannan shine wa ma yaftarun ka bar su da abin da suke kirkirowa na ƙarya to kazalika Muhammad bin Abdul Wahhab yana cewa kamar yanda manzanni Allah ya sanya musu makiya don ya jarabe su haka nan malaman sunna su maka zalik Muhammad bin Abdul Wahab ya fuskanci wannan ko an yi ta propaganda don a hana mutane fahimtar da awon shi sannan Muhammad Nasiruddin Albani shi ma ya fuskanci wannan babu irin batancin da ba a yi masa ba don a hana mutane fahimtar da awon shi Sheikh Rabiu bin Haji Umair Al-Madkhali shi ma ya fuskanci irin wannan duk dai malamin sunna wanda ya tsaya kyam akan sunna ba zai rabu da irin wa'annan masu farfaganda masu hana mutane fahimta ba amma Allah ta'ala ya san hikiman da ya sa ya ainihin bayyana da su na'am Allah shi taimake mu an ce lokaci ya yi za mu tsaya nan na'am neman taimako ana neman taimako fi sabilillah kamar yadda aka saba neman taimako rana da cikin motsa Aisha radiyallahu anha an zo za a wuce da wani sahabi sai Aisha ta ce wato a shigo da shi cikin masallaci ta yi masa sallah kafin a wuce da shi Shi ne mutane suke ta maki ya za a yi a shigo da mutum masallaci sai Aisha ta ce mutane suna yawan mantuwa sun manta akwai 'ya'yan matan nan 'ya'yan baiza ƴaƴan matan nan bai za a yi dukkan su gaba ɗaya su biyu an musu sallah dai a masallaci an fahimci wannan ko kaga ashe Aisha ta ce a kawo ta yi ba wai ta zama ita ce limamiya ba a za ta iya bin sallan da za a yi magawa Allahu ala to malam idan musulmi ya kashe Kirista da kuskure to mai zai idan musulmi ya kashe Kirista shi ma musulmi zai biya diya in an kama shi zai biya diya sannan kuma zai yi wannan azumin da ake yi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum sa fadiyatu musallamatu ila ahli wa ahlihi wa ta'awami wa tahrir raqabatil mu'mina ko so haka akwai akwai maganan wannan biyan diya shine rabu diyan musulmi sannan kuma ga azumi wanda ake yi na wata biyu shaharain mutatabi'ain malam a lokacin annabi sallallahu alaihi dinari ko azurfa sai sun kai nawa sai dinari ko azurfa sun kai nawa nawa ne yake kaiwa yin zakka to dinari da azurfa dinari in sun kai 20 azurfa in sun kai 200 kamar yadda hadisai da dama suka tabbatar da wannan dinari 20 azurfa 200 insha Allah na'am sai tambaya

kaga naira ai kowa san naira to kila wanda bai sani zai ce to naira za a auna ne ya kai nauyin nauyi yaya ha dinari shirin nawa ne rubu dinari yanzu nawa ne rubu dinar a cikin kima yanzu eh rubu dinar karancin sadaki inda mali so sha biyar ko sha biyar so hudu dubu sittin to dubu sittin so ashirin shi ne ƙarancin lissafin zaka dubu sittin so ashirin muka ɗauka kaga zai zama zama miliyan ɗaya da nawa da dubu ɗari biyu wannan mun ɗan giyasta ne ban sai an duba hakikanin lissafin a yanzu ko miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu in kana da shi to shi ne za ka yi kaza da sauransu sallah yana hana mutum alfasha da munkari inda mutum ya yi sallah ya cika sharaɗin sallah ɗin yana ƙara wa mutum imani in ko imaninka ya ƙaru zai hana mutum faɗawa cikin zina shan giya caca zai yi ta taimaka makana ƙara yin sallah kana ƙara kusantan Allah domin sallah yana daga cikin hasla na imani imani yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki mai kyau yana kuma raguwa da raguwan yin aiki idan mutum na yawan salloli na farilla da nafila yana ƙara kusantan Allah wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bayan mutum yayi farilla bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da fili har sai na ƙara san shi in kana fili bayan farilla ko mutum na yi saboda Allah ba dan riya ba to imanin shi zai karu to ai imanin mutum ya karu zai zai zance bai saban Allah a gani nan ba ana nufin wai mai sallah zai zama ma'asumi ba ce to ai da kana yin sallah shi shikenan ka zama annabi ba za ka yi kuskure ba akwai wani hadisi wai mallam hagu salatuhu anil fashai wal munkar lam yazirhu illa bu'dan duk wanda sallan shi bai hana shi alfasha da munkari ba to wannan sallah bai kara mai koyo ba face nisanta ga Allah bai ƙara mishi komai ba sai santa ga Allah to kenan ga in kana sallah sai dai ka zamanto ka zamanto masu baka zunubi ko kaɗan wannan kuma bai taɓa yiwa ba a ce ga wani mutum ya zo duniya ga baki ɗaya kawai shi ya zama masu ne ta kowane ɓangare la yumkin wannan bayanin da na yi shine ne abinda malamai suka ce wancan hadisi ba hadisin annabi bane da ifi ne jiddan eh eh dubu dinar dubu dinar shine dubu sha uku yanzu yaro so masha Allah naira ta ɗanyi daraja kaɗan ya ƙare ne? wani fashe? au so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu